An dawo bakin aiki a 'yan sassan da suka ba wa kungiyar kwadago haɗin kai ciki har da jami'ar Abuja da ta yi barazanar ba za ta biya albashi ba matukar ma'aikatan suka ci gaba da yajin aikin. Zai yi wuya dama Abuja ka gane an yi ma yajin aikin in ka ɗebe kungiyar kwadagon da ta yi zanga-zanga. Thank you very much comrades. When the union's inspiration to the workers flows around, there can be no power greater anywhere than ba wai ma'aikatan sun ji shakkar ko za a hana su albashi ne ya hana su shiga yajin aikin ba a'a rashin amincewa ne da nasarar da yajin zai haifar wa kasar shin me zai hana uwar kungiyar kwadugon ta tara sauran kungiyoyin da suka bijire mata don a sasanta kungiyar ta dawo da tasirin ta kamar da ga amsar da shugaban kungiyar comrade ayubawa ba ya bayar ai ba wai ba a kira su bane an riga an gama komai amma sun samu wannan dama ne domin suna ganin dama ne wanda dama kamar kuturu ne aka yi da shi ya samu dama domin abubuwa sun taso yana neman yadda zai shiga a yi da shi ai kaga wannan na ga maka misali guda daya lokacin da muka zanga zanga akan cin hanci da rashawa sun ce ba ruwansu da wannan kuma gwamnati ta san da wannan so yau ne kuma za a ce ah, su ne ah, za su yi harka da gwamnati ai abin da muke faɗa kenan saboda haka ko da kiɗa ya canja mu rawa ba za ta canja ba za mu zama cewa muna kan mu yanzu dai kungiyar za ta ci gaba da tattauna da gwamnati kan lamuran da suka shafi walwalar ma'aikata kamar yadda ma'ajin kungiyar comrade ibrahim khalil ya yi bayani sakamakon yanayi da mutane suke ciki na wahala da yajin aikin nan da gwagwarmayar nan ya sa wannan wannan wahala da mutane take ciki ba za su iya fitowa a yi gwagwarmayar nan kamar yadda ya kamata ba wannan majalisa ta amince da cewa a janye yajin aikin nan domin ba zai yiwu a ce gwagwarmaya ce wadda za mu yi mu kaɗai ba mun yi imani da cewar wannan hukunci da gwamnati ta ɗauka ba zai zama alheri ga mutanen najeriya da talakawan najeriya ba kuma ba zai taimaka wa ma'aikata ba wanda su ne kudaden shiga su suke ba su da ma'ana ba tunda ba kasuwanci ake ba babu ƙari babu kuma tunanin ya za a samu ƙari da albashi ne so wannan shine matsayin da muka ɗauka kuma wannan ba zai hana idan wannan gwamnati ta fitar da wani matsaya wadda za ta ƙara wahala kan mutanen najeriya ko ma'aikata ba zai hana wannan ƙungiya ta kwadago ta fito ta ci gaba da ƙalubalantar waɗannan abubuwa wannan shine fa karo na farko da yajin aiki bai yi tasiri ba duk kuma da wannan lokaci ne aka samu ƙarin farashin fetur mafi yawa a tarihi tun ma zamanin mulkin soja nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya